بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah maɗaukin sarki a yau asabar 22 ga watan rabi fani a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 22 ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2014 miladiya za mu ci gaba a darasin wannan littafi mai albarka littafin risalatu bin abi zaid alƙairawani wanda yake wannan darasin kuma shine na tara a cikin wannan littafi a inda muke magana a babi na farko babu matan tuku bil alsinatu wa ta taqidu al afidatu min wajibi umuri diyanat babin da yake zayyana mana abin da yake tun ma kafin mutum ya shiga cikin karatun risala din gadangadan gadan yake buƙatar a gyara wa mutum zuciyarsa a gyara mai abin da ya kamata ya ƙudirce to daga cikin abubuwan da ya zama na wajibi mutum musulmi ya ƙudirce a zuciyarsa shine malam yake cewa ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمتي قال رحمه الله ويخرج منها كما ينا بتادة تكنتا يتوتر بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama man shafa'a lahu cikin waɗanda Allah ta'ala ya bai ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama izinin ya cece shi min ahalil kaba'ir daga cikin waɗanda suka aikata manyan laifuka min ummatihi daga al'ummarsa kenan wannan jumla tana ɗauke da abubuwa da dama abu na farko tana ɗauke da cewar akwai waɗanda yake in sun shiga wuta watan wata rana za su fita saboda me za su fita saboda laifin da ya shigar da su wuta ba laifi ne na kafirci ba domin laifi na kafirci shine laifin da in mutum ya shiga wuta baya fita kamar da Allah maɗaukin sarki yake faɗa inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abadan inna Allah la'ana al-kafirin lalle Allah ta'ala ya tsini makafarai ya la'ance su wa a'adda lahum sa'iran kuma ya musu tattalin azaba ta sa'ir wuta ta sa'ir khalidina fiha abadan za su dawoma a cikin ta har abada kaga da lafazin abadan za su dawoma a cikin abadan to amma wanda ya yi laifi amma laifin bai kai ga kafirci ba sai dai laifukan sirrin jayi kyawawan aikansu ko dai Allah ta'ala ya shigar da shi wuta ta sanadiyar wannan laifi da ya yi watan wata rana ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi daga wutar zuwa ga aljanna zuwa aljanna saboda mai Allah ta'ala zai fitar da shi saboda ya aikata alkhairi kuma ubangiji subhanahu wataala yana cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara tunda shi ya aikata mithqala zarra na alkhairi kuma tunda kuka ga an ce mithqala zarra na alkhairi ya nuna babu shirka kenan a ciki domin da shirka da alkhairi ba su haduwa to shine malai yake bayyana mana hanyoyin da zai hanyoyin fitar mutum ko hanyoyin fitar wanda ya shiga wuta shine yake cewa wa ya kharuju minha kuma zai fita daga cikin ta ita wuta din wanda ya shiga wutar ya shiga ne yana musulmi amma yana da laifuka yana da aslu tauhid yana da aslu at-tauhid yana da aslan tauhidi amma laifukan shi kuma sun shigar da shi kaga muna da dan maimaita wannan ba shi ke nuna cewa mutum ya yana da yana da damar ya aikata zunubi ba ai ko an shiga wuta za a fita kurkuku na duniya mutum yana neman tsari da shi balle kurkuku na jahannama a ce mutum zai yi laifi da za a sahi a kurkuku awa uku na jahannama nasu Allah salamatu wal afiya Allah ya tsare mu shi ne malaki cewa ya kharuju minha kuma yana fita daga cikin ita wuta din bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi sallama da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai malam ya idafa ceto zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shi manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da manya manyan ceto wanda yake shi kadai itare shi kadai yake da su banda kuma nau'i na ceton da ya tarayya da sauran annabawa da salihai kaga dai ceto na farko wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu al-isra asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan ubangiji subhanahu ta'ala ya kusa ya tayar da kai a matsayi wanda yake mahmud abin yabo abin godewa kowa yana maraba da wannan shine lokacin da al'umma za su taru baki ɗayansu da 'yan wuta da 'yan aljanna ana son aje a yi Allah magana Allah ya zo yi hukunci dan wuta ya nufi wuta dan aljanna ya nufi aljanna wa zai je yi Allah magana wannan ita ce magana kowanne annabi daga cikin ulul azumin rasuli aka je wurin zai ce a'a ba shi da wannan matsayin sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce shi yake da wannan matsayin to wannan matsayin guda wanda za a je ayi wa Allah ta'ala magana a je a yake cewa zai je a lokacin Allah zai sanar da shi kalmomin da zai fara waga wannan shine ceto na farko ceto na biyu bayan duk dan aljanna an bashi mabudin aljanna zai tafi ba wai mutum yana zuwa ne zai shiga aljanna ba domin aljanna a rufe take kuma mala'iku masu tsaron gidan aljanna sun tsare lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare zai je ce fa'ati ati babal janna fa astaftah zan je kofa aljanna sai in nemi a buɗe lura da ke ko sai nuna kenan su mala'ikun za su ce waye sai ce ni ne muhammad sai ce don kai aka ne saboda kai aka ce mu jira kada wanda ya shiga kafin kai ɗaukar makawar to haka kenan ko da mutum ya samu tiket din zuwa aljanna na asali na dahir na gaske a ranar tashi alkiyama to ba shi da izinin shiga sai manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ji ya buɗe aga da na farko da na biyu kowa yana bukata kuma gamamme ne kun gano to haka ne na ukan ceto har zuwa kuma ceton ahlul kaba'ir wanda yake ya shiga wuta annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce da Allah Allah ya bashi izini na ya fitar da waɗanda yake a zukatansu akwai mufqalu zarra mufqalu zarrat min hardalin na imani wannan haka ta ce tsantsar aqidar mutum musulmi to wannan ceto na a fitar da masu laifuffuka bayan sun shiga wuta ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wannan ceta da karan kansa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi wannan ceta annabawa da manzanni duk za su yi wannan cetan mala'iku za su yi wannan cetan bayan Allah salihai waɗanda ba annabawa ba za su yi wannan ceta kullura da ke ko sai yake nuna mana cetan kala-kala ne kuma matsayi-matsayi ne amma karka manta baki ɗaya ceton na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne ma'anar lahi shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayan shi na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne zai ce wani cetuwa ne haka Allah ta'ala ya faɗa yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini babu wanda zai yi ceto a gaban Allah subhanahu wataala sai da izininsa shi Allah din shi Allah din shine zai ce kai ko kuma ke cetuwa ne a gano ne kenan dan an ce kai ceto ba mutum zai je dinga ɗebo mutane ne wal mutaraddiyatu wannan hatu ba yawwa za a bashi ne yayi ceto kuma ga wanda zai ceta shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya bada izini liman yasha'u ga wanda shi Allah din yake so a ta wa yarda kuma iyadda da haka nan to kaga wannan ita ce zunzurutu aqida ta mutum musulmi waɗansu sai suka yi dogoro da waɗansu ayoyi don su kore ceto baki ɗaya sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun wal kafiruna humu zalimun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a babu ceto baki ɗaya babu ceto babu ceto gawa ga kafirai babu wanda zai ceci kafiri wala tanfu wa banna fama tanfu'uhum shafa'atu ash-shafi'in ceton masu ceto ba zai amfana da su ba to kaga ba kafirin da za a yi wa ceto wanda yake ba musulmi ba da za a ceta mutum ɗaya ne shine abu talib wanda manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama za a ba shi dama ya canza mai mutsuguni a cikin wuta daga wannan wurin zuwa wannan wurin wanda yake wurin da aka kai shi yan wuta suna ta fatan ina ma su ne a wurin dan suna ganin kamar a cikin AC yake shi kuma yana ganin babu wani wuri da ya fi wannan azaba a cikin wata jahannama da nasu Allah salamatu wa lafiya raka ceto tabbatacce ne akwai ceto na annabawa da manzanni ceto na mala'iku ceto na salihan bayi kun ga annabawa da manzanni ke tsaye salihan bayi shi Allah ta'ala shi ne ya sa hakikanin waye salihan bawa sauraka ka balle ma har yanzu ya ce in baka bi shi ba ba zai cece ka ba takan yi ma kai shi zai shiga cikin cetonka al'amarin Allah duk ya huce tunanin kowa shi Allah din shi yake da shi lahi shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayan shi na Allah ne al'amarin Allah ya huce duk tunanin ka shi yasa ba a yadda kai ma kowa hukunci ba da abin da ke zuciyarsa duk aikin kwarai na mutum in ya rasu yaka ce wani muna mai kyakkyawan zato shine abin da aka ajiye maka duk laifi na mutum da ya yi muddin yana musulmi ita ce to rahama ta ubangiji ce muna roƙon Allah ya gafarta mashi shi kenan amma mutum ya rantse ai wani Allah ba zai gafarta mashi ba wa ya sa shi akan me bawan ka ne ko bawan Allah ko kuma ai wani dan aljanna ne saboda akan me kana mai kyakkyawan zato al'amarin Allah azimun ne قال رحمه الله ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له وند الله تعالى ya ba shi damar ya ta min ahalil kaba'ir daga cikin manya-manyan masu aikata manya-manyan laifuka sai malam ya ce min ahalil kaba'ir kaga tun da ya kawo min ahalil kaba'ir masu aikata manyan laifuka sai nuna kenan masu aikata kanana wanda malam sai ba mu gamamman ceton wanda ike wasu suke inkarinsa shi sa malam ya nasanta min ahalil kaba'ir dan suna ganin wanda yi kaza ya kaza kaza ba zai shiga wuta ba ba zai shiga aljanna ba tunda da ya shiga wuta to shi shikenan isa malam ya nasarta cewa wanda ya shiga wutan zai fita zai fita ta sanadiyar ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to idan ka fahimci ceto gaba ɗayan shi na Allah ne to yanzu zaka yi addu'a ne ka ce ya rasulullah ka cece mu ko ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda manzon ka zai ceta Eh? kaga ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda manzanka zai ce ta aga wannan ita ce shi zai nuna hakika ne kana son manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam magana ce to magana ce mai girman gaske yasa ga malamai na ahlus sunna wal jamaa suke bayyana ta a cikin littafansu wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un duk littafai suna sunna za ga ana magana ce to domin akwai wanda suke inkarin ta su san ba su yadda da Allah ta'ala zai ceto ba kuma ba Allah ta'ala zai ceto ba wannan su ne ba su yadda ba amma shi Allah ta'ala ya tabbatar a cikin littafinsa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi ya yi bayani dalla dalla a sunna shi ingantacciya qala rahimahullah wa anna Allah subhanahu qad khalaqa al ta fa addaha dara khuludin li awliya'i wa karamahum fiha bin nazari ila wajhihi al-karim min ha adama منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمي وخلق النار فأدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته قال رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني yake faɗa a cikin wannan littafi nashi mai tarin albarka littafin risala yake cewa anna Allah subhana kuma lalle Allah wanda yake subhanahu mai cikakken tsarki qad tabbas khalaq aljannata ya halicci aljanna ya halicci aljanna me bambancin da ya halicci aljanna da zai halicci aljanna ya halicci aljanna ya nuna mawadu kenan tana nan a yanzu amma zai halicci aljanna nan gaba kenan to da malam ya ce kada kharaq aljanna Allah ta'ala ya halicci aljanna tintini kenan fa'addaha sai Allah ta'ala ya tattali aljannar dara huludin gida ne na dindindin na dawwama li auliya'ihi ga waliyansa wa akramahum kuma ya girmama su fiha a cikin ita aljanna din bin nazari da kallo ila wajihil karim zuwa ga fuskarsa mai cike da karamci wahiyar lati min minha adam ita wannan aljannar ita ce dai aljannar da Allah ya saukar da annabi Adam nabiyahu wanda yake annabinsa wa khalifatahu kuma halifansa ila ardihi halifansa zuwa ga ƙasarsa bima sabaqa fi sabiqi ilmi wannan ya faru ne na abin da ya gabatu a ilimin ubangiji subhanahu wata'ala wa khalaqan nara kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wuta fa addaha dara khuludin kuma ya tattale ta ta zama gida ne na dindindin liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce masa shi Allah ɗin. wa alhada fi ayati ya karkatar da ayoyinsa wa kutubi ya karkatar da littafansa wa rusuli ya karkatar da saƙon annabawansa wa ja'alahum shi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su su waɗanda suke wannan ɗanyen laifi suke kafirci suka karkatar da ma'anonin ayoyin alkur'ani da littafai da manzanni ya sanya su mahajubina waɗanda yake an sha makance su an ru'iyati daga barin ganinsa su ba za su ganshi ba wannan kamar da na ambata mana a darasin da ya gabata cewar malam fa yana zayyano mana abubuwan da suke da alaka da imani da ranar tashin alkiyama tun da inda ma da ce wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur duk waɗannan suna shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama ceto yana shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama dole mutum ya imani da a ranar tashin alkiyama akwai ceto akwai ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi shi kadai wanda yake barci da su akwai kuma ceto na annabawa akwai ceto na manzanni akwai ceto na salihan bayi duk waɗannan tabbatattu ne sai mala yake cewa wa Allah subhana kuma lalle Allah mai girma da ɗaukaka kada khalaq aljanna tabbas ya halicci aljanna ya halicci aljanna shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin kaga u'iddat an yi tattalinta wani fi'ili ne madi ita aljannar an yi tattalinta lilmuttaqina ga waɗanda suke jin tsoron Allah ba wai za a yi tattalinta ba ba wai za a yi tattalinta ga waɗanda suke jin tsoron Allah ba a'a an riga an yi tattalinta kenan an riga an samar da ita tintini tana nan shine ma'anar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 gida ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya tattale shi wanda yake waɗanda suka shiga cikinsa za su dawoma har abada ya Allah ka sanya mu cikinsu Allah ka sanya mu cikinsu Allah ka sanya mu cikinsu ya ce ya yi tattale ta ne li auliya ihi ga waliyansa domin auliya jam'i ne na wali wanda yake harkuwa su ne wawun da lamun da ya wanda su suka haifar da wilaya kuma ubangiji subhanahu wata'ala da i bayanin auliya'ihi waliyansa da Allah ta'ala i tattalin aljanna domin su saboda su sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun dan ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al fil hayati duniya wa fil akhirah Allah madaukin sarki yake cewa ala ku saurara inna awliya allahi lalle waliyan allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su na idan sun je alkiyama idan sun je lahira mai zai faru allah ya yaye musu wannan tsoron allah akbar wallahu mai hasanun kuma ba sa damuwa bakin ciki ta da hankali na abin da suka bari ana to yanzu ya 'ya'yansu za su kasance ya kaza nasu zai kasance allah ta'ala ya ce duk babu wannan to su waye tun da haka ya faɗa ce Allah zina amanu sai ce Allah zina amanu wa kanu ya taƙon Allah zina amanu su ne waɗanda suka yi imani ɗaya kenan wa kanu ya taƙon suka kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala biyu kenan to duk wanda ya samu wannan to lallai ilalla ya zama waliyin Allah subhanahu wa ta'ala na farko ya zamana yana da imani kenan ba a samun waliyin Allah cikin marasa imani kafiri zindiki arne da maguje mushriki duk babu waliyin Allah a cikinsu kuna ji da kyau ko ana samun waliyin Allah ne cikin waɗanda suka yi imani da Allah duk wanda yake son ya zama waliyin Allah to abu na farko ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya abu na biyu ya kasance yana jin tsoron Allah to wannan ya zama waliyi da nasan alkur'ani mai girma wani lokacin Allah ta'ala yakan faɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin a wasu wurare a cikin ƙur'ani nan domin mahalli ne na bayani sai aka haɗa su duka aka kawo imani ɗin aka kawo takawa ɗin ayar da karanta da zo cikin suratu al-imran wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin nan me aka kawo takawa aka kawo takawa aka kawo ba a kawo imani ba domin sai da imani za a sami takawa wani lokacin a kawo imani wani lokacin a kawo takawa amma dai sharaɗin shine mutum ya zamana yana da imani kuma yana da takawa wannan shi ke to yanzu imani da takawa na bayan allah duka bai ɗaya ike ko kuma wani ya ɗara wani eh wani ya ɗara wani to gwargwadon inda wani ya ɗara wani gwargwadon inda ya ɗara shi a matsayin walitaka kun lura da kyau ko gwargwadon inda ya ɗara shi a matsayi na walitaka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce man adali waliyan kakada azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي ilayya bin nawafili hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وما تردد عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce man adali waliyan duk wanda i gaba da waliyina faqad azantuhu bil harb to na shiranta mishi da yaki subhanallah alazim dan ka fahimci gaba da waliyi bala'i ne a iya sani na abubuwa guda biyu ne Allah ta'ala ya shiranta ma mutum yaki da gaba da waliyi da cin riba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum ta'lamun a gani banna wa lan tafalu fa'zanu bi harbin min Allah waɗannan yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga gaba da wali da cin riba su kaɗai na sani to wannan zai nuna maka ashe kiyayya da waliyin Allah ba ƙaramin bala'i bane sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ah, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya Allah ta bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da shi na fi so min maftaratuhu alai kamar abin da na faralanta mishi abin da Allah ta'ala ya faralanta maka shi ya fi so ka yi ba kai abin da ka faralanta ma kanka ba wani tun anan ake yadda shi a jirgin walitaka abin da Allah ta'ala ya ɗora mai daban abin da shi kuma ya ɗora ma shi daban kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma ilai ilayya abdi bi a ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi kama abin da na faralanta mishi na hatta a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta ba wa waɗanda bai shar'anta ba a cikin waɗanda ya shar'anta wani ya fi wani matsayi wanda Allah ta'ala ya shar'anta ya fi nafila matsayi so daga in kana ne maka zama waliyin Allah na gaske sai ka fara gabatar da abin da Allah ta'ala ya faralanta maka sai ka biyo shi kuma da na nawafil da haka ya faɗa وما تقرب إلي بشيء أحب إلي alai افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي hatta حتى أحبه bawa na ba zai gushe yana neman kusanci gare ni zuwa da na filfili ba har in so shi to amma abin mamaki sai ga mutum ana ban shi azumin watan ramadan ya yi siti shawwal shawwal gaba ɗaya ya wuce bai rama ramadan ɗin da ake bin shi ba zulqada ya wuce bai rama ramadan da ake binsa ba zulhajji ya zo sai ka je na tambayar malam da ake bin shi azumin eh, ramadan zai yi azumin ta abin nan eh, yau ne arafa ranar arafa saboda ya ji falalar azumin ranar arafa yana kankar zunubi na shekarar ta wuce bai yi wannan bai wannan bai yi ramadan ba ya zo tasu'a da ashura sai ga hatta yanzu a rabi'u fani akwai wanda yake bai rama azumin da ake bishi ba na farilla amma duk wani nafila yayi alhalin da zaka hada azumin muka na nafila baki ɗayan su na duk ka gaba daya ba wai na wannan shekara ko shekara mai zuwa ba bai kai ramadan ɗaya ba to kaga kana son ka zama wali sai ka fara daman abin da yake haramun azumi ranar sallah dan ba sunan shi azumi ba saboda wa washe garin ranar sallah sai ka rama azumin da ake binka karama azumin da ake banka sai ka kawo su ci shawwal domin wala zalu abdi abin nan wa ma ta taqarraba ilayhi abdi bin nawafil aw abin nan wa ma ta taqarraba ilayhi abdi bi shay'in ahabba ilayhi min aftaratu alayhi to haka wannan shine matakaiya na mutum ya sawa matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala to in ne muku tambaya na ce yanzu haka akwai masu imani da tsoron Allah ko babu akwai to haka tunda akwai mai imani da tsoron Allah ba magana cewar wane da ya wuce shine khatimul auliya domin idan ya zama shine khatimul auliya duk wani wanda ibiyo bayansa ba shi da imani ba shi da takawa wannan ita ce da nasin ayar suratu yunus allazina amanu wa kanu yattaqun idan aka tambaye ka aka ce waye khatimul auliya sai ka ce shine mutum musulmi na ƙarshen mutuwa baki ɗaya wanda yake daga shi kuma sai tashi alkiyama eh mana saboda alkiyama za ta tashi ne ala ashrarin khalq mutum musulmi na ƙarshen mutuwa shine khatimul auliya wanda yake daga bayan shi kuma sauran da arna ne imana eh to amma za a ce wane ba wali bane wane wali a mu dawo karantarwa ta alqur'ani mai girma wali takaddun matsayi ɗaya ne a ba matsayi ɗaya bane wani ya fi wani gwargwado da wani imani ya fi takawa gwargwado da wani fara gaba yake da lizimtar gabatar da farillai da na filfili a gani wani zai na fila kaza wani ya kaza da natsuwa da kulawa da kaza da kaza har mutum ya kai ya zama babban matsayi ya samu yana da babban matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace abin na wala in sa'ala ni la yanna wallahi in ya tambaye ni zan bashi wala in sa'adha ni la uizanna in yi ni matsali na zan tsare shi wanda ke nuna maka kenan babu wani matsayi da mutum zai kai na walitaka ya ji cewar shi ba sai ya roƙi Allah ba da yana ganin roƙa Allah ma kamar gajiyawa ne a tare da shi kaga wannan zunzurutan kafirci kenan dan Allah ta'ala yana cewa inna wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk waɗanda suke girman kai daga bauta ne sai kira addu'a da sunan bauta kuma ka cikan matsayinka a wurin Allah shine ka ce ka roƙi ka daga hannu ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wa akramahum kuma ya girmama su su suwa kenan su waliyansa fiha a cikin ita aljanna din bin nazari ila wajhil karim da kallon fuskar sa mai cike da karamci idan ake maganar wali ina mali yana mana maganar lahira ne idan ake mana maganar wali galibi magana karama tana biyu baya haka ne ko ba haka bane a ƙa'ida ta musulmi shine walittaka ba sharaɗi ba ne sai an zo da karama balle har mutum ya shiga bokanci da tsafe-tsafe na dole shi ma sai ya bayyanar da karama kun gane wannan da ke ko walittaka daban karama daban don wane daga nan mina ya je kaduna a minti biyu wane kuma ya je a ɗaya baya nuna wanda ije kaduna a minti daya shi ya fi matsayi a wurin allah akan wanda ije kaduna a minti biyu kun fahimci wannan da kyau ko wannan shi zahirinsa baya nuna falalarsa wanda ije maka a kwana daya da wanda ije maka a awa daya baya nuna wanda ije maka a awa daya shi ne ya fi matsayi a wurin allah baya nuna haka baya nuna wanda ya bayyana da aka bayyana mai da karama ya fi matsayi akan wanda ba a bayyana mai da karama ba sai ku fahimce ni cewar karama ba ita ce ma'aunin wani ya fi wani matsayi a wurin Allah ba ku lura da kyau akwai sahabin da ya tahi cikin dare yana karanta qur'ani abin ya ga dokin shi yana ta zariya yana ta zabura yana ta zabura yana ta zabura da ya zo duba sai ya ga haske daga sama da in shuru ya daina karanta qur'ani sai ga hasken yana sama yana sama yana sama yana sama in yana karanta qur'ani kuma ya ga hasken yana sakkowa yana sakkowa yana sakkowa sai zai karanta ma manzon Allah sallallahu ta'ala sai ya ga mai sai manzon Allah sallallahu ya ce ai mala'iku ne inda ka ci gaba da karatu da sai sun sakko nan ƙasa ai mala'iku ne suke kasa ƙasa don jin muryarka ka ji ana faɗa cikin waliyai to kuma ya ji wannan karama ce ko ba karama ba ce karama ce ta bayyana ga abubakar ne a'a ga umar ne a'a ga usman ne a'a ga ali ne a'a to kuma tun da shi yana da wannan wannan sifa na karama sai bi su daraja a'a saboda ka sai mu kiyaye ba ma inkarin karama saboda ka yana cikin ma usul na ahlu sunna imani da karama mun yi da ku a cikin shar'an al-qidah tahawiyya wa nu'minu bi karamatil awliya muna imani da karamomi na waliyai waliyan kuma na Allah ko kuma kun cika abin nan kuna ji da ke ko yawwa saboda haka karatu shi ke fayyace komai baya cikin sharaɗin walitaka ya zama yana da karama ina da maimaitawa wannan kuma mai akhbari ya nassanta wannan a cikin littafinsa al-qudusiyya mai baiti 300 da wani abu ya caccaki harkar tsafe-tsafe a zamaninsu da ake yi da sunan karama kalwar da ke ko don kowa tun da dai haka ne kowa sai ta yi waɗansu abubuwa da za su nuna cewar yana da karama alhali ba haka bane قال رحمه الله وأكرمهم فيها الله تعالى يجرم ما سأتكين إتو الجنة بالنظر إلى وجه الكريم ده كلام بس كسمة كده درجة سينون كنا يا الجنة ذاس جو أبنجي سبحانه وتعالى إتما ونن أكيد تمي زمان كنتا تا جنن الله سبحانه وتعالى domin Allah ta'ala yana cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wujuhun waɗansu fuska yawma izin a wannan ranar tun suna cike da haske suna cike da haske mala ila rabbiha nadira za ta ga ubangijinta Allah ka sanya mu cikin za su ga ubangijinsu haka na Allah ta'ala ce lillazina ahsanul husna wa ziyada yana tabbata ga dukkan waɗanda suke da suka kyautata suna da alhusna aljanna wa ziyada da ƙari akan aljanna tunda al'atafu ya qtadi al-mughayara wata atafi ya nuna wannan daban wannan daban al-husna daban ziyada kuma daban mecece husna aljanna mecece ziyara ganin Allah subhanahu wataala amma kuma da mun wannan da ku a wurare da dama musamman alum'atul itiqad haka na Allah ta'ala yake cewa lahum ma yasha'una fiha wa mazid suna da duk abin da suke so a cikin ita ita aljanna din wala dai na mazid kuma muna da ƙari sai malamai suka fasara ƙarin shi da ganin Allah subhanahu wata'ala da yawa su suna inkarin ganin Allah musamman zamakshari shi ya daidaita jumlar akan lan ai Allah ta'ala ya ce lan tarani walakin anzur ila al fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai ga ana lan harfu nafin wa ta'bid kun fahimci wannan da ke ko wanda yake wannan bakararan nahau ne ƙwararru a nahau waɗanda suke duniya ta shaida da su hawan su irin su ibn malik mai alfiya yana faɗa a cikin asalin littafinsa alkafiyatu shafiya yana cewa wa man yaran nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu dudu wa siwahu fa duk wanda ya ce ana yin nafayu da lan har abada magana shi kai watsi da ita duk wanda ya ce ana yin nafi da lan har abada magana shi ke watsi da ita saboda me saboda Allah ta'ala ce walan tuflihu idan abada ga lan ga abadan inda lan tana fa'idatar da abadan da bai kawo abadan ba walan tuflihu idan abada ga lan ga abadan sai zama na katu mutu qur'ani da rahin fasaha kenan kun gane wanda ke ku kuma ga wannan aya cikin suratul baqara wa in abuna qul in kana tila kuma darul akhiratu inda allahi khalasta min duni nasi fatamanna wal mawt in kuntum sabiqin wa lan yatamannahu ba za su taba burin su mutu ba abadan to kaga inda inda Allah tana fa'idatar da abadan ba sai an kawo abadan ba to zaka sami ire-iren su a cikin alqur'ani da galan ga kuma abadan sannan ko yanzu muna batun ganin Allah ne a ranar tashi alkiyama a cikin aljanna ba muna magana ganin Allah ne a nan duniya ba shi kuma annabi Musa alaihi salatu wasalam ya nemi ga Allah ne a nan duniya qala rabbi anni anzur ilayhi qala lan tarani a nan duniya mu kuma muna magana ne a lahira kullum da ke ko saboda haka a lahira da Allah ta'ala yake cewa walan abin nan walan yatamannahu abadan ba za su taɓa burin su mutu ba abadan har abada a nan duniya ake fa amma idan a lahira ne za su burin su mutu wana bai ya maliku rabu qadi alaina rabbuk maki innakum ga shi Allah ta'ala ce wala manna wa abadan bima wala aydihim wallahu bi bil a nan duniya kenan sannan kuma wacce yin sura ce wa dau ya maliku li qadi alaina rabbuk qala innakum makithun haka sai nuna walan abin nan walan a nan duniya ake magana yau haka kuma ibn hisham ya faɗa a cikin littafinsa qatarun nada wa ballu sada almuhim dai darasin nahawu yana buƙatar ka kwankwaɗe shi wurin ahlus sunna kare ga ai arabiya ce ai kaza kaza ne mm. qala rahimahullah wa akramuhum fiha bin nazar ila wajhil karim fuska sa mai karamci sai malam ya tabbatar mana Allah ta'ala yana da fuska ko ba ya kira fuska ba ya ce fuska wajihi fuska su alkarim mai karamci cewar Allah ta'ala yana da fuska shine ya tabbatar ma kansa yake yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da fuska wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul almudhifun Allah ta'ala yana da fuska kuma daman ba a tambaye ka ya fuska take ba eh kamar yadda muka faɗa akan albasaru muka faɗa akan alkalamu muka faɗa akan duk sifofin ubangiji subhanahu wataala hakan nan muke faɗa ana kai imani da shi yana da fuska shikenan kai imani yana da hannu kai imani yana da ido don ya faɗa yake wani tusana ala aini kai imani shikenan ka yadda da wannan in ka dora ma kanka to ya yake to ba a saka wannan ba domin fuska ya ce hatta a halittunsa fuskokin halittunsa ya sha bambam in ka ji dan kasuwa ya ce kai wani yana shagon nashi yana da fuska eh shagon yana da fuska kun fahimci wannan da ke ko ya abin da ya faɗa harshen su yana da fuska irin fuskar mutum ce a'a ai kaga yan kasuwa sun kada kai ko da ka ce ya samu shagon yana da fuska ko shagon ya kai shago sai dai ba shi da fuska kana waɗannan lafuza din saboda haka ba abin da ya sha kanka Allah ta'ala yana da fuska shi kenan sukan fasara wa ya baqa wajhu rabbik sai zatin ka ya saura mana ba sa cewa fuskar ubangijin ɗaya daya bidi'a ta farko kenan duk abin da yake da zati yana da sifa duk abin da yake in dai yayi da yana da zati to yana da sifa ɗaya kenan da ya ce wa ya baka wajhu rabbika abin da zai nuna mai ba zatin ubangijin ka ake ne ba shine ci gaban ayar da Allah ta'ala ce zul jalali wal ikram inda ya ce zul jalali to kaga larabci ya koma ga rabbi rabbi ai majrurun ne ko yana da kasara majrurun wa alamatu jari al kasra al zahira wa huwa mudaf ka mudaf ilay amma sai ce zul jalali bai ce zul jalali ba kamar yadda yake na karshen qur'ani din yana da fuska guda biyu wa ya zil jalali abin nan zu eh, libin amiri wa mushafi shami bihi tala in ji imamu shatibi na ƙarshen sura yana da fuska biyu tabarak smu rabbika zil jalali ko zil jalali in ga karanta zil jalali ya koma ismi abin nan ya koma rabbika in ga karanta zil jalali ya koma ismu kenan amma wannan ruwaya ɗaya ce tal uraka zai tabbatar maka da ubangiji subhanahu wataala yana da fuska waye san shi ya bawa kan sani ba dora maka ba وهي التي adam ita ce aljannar da allah ta'ala ya يسوك da النبي adam daga cikinta nabiya wanda yake annabansa wa khalifatahu ila ardi kuma halifansa zuwa ga doron kasarsa shi Allah ta'ala kenan bima sabaka fi ga ilmi na abin da yawa kana na abin da ya riga ya gabata na ilimin ubangiji subhanahu wataala tun da dama ubangiji subhanahu wataala ya rubuta duk abin da zai kasance kafin ya halarci sammai bakwai da kasai bakwai da shekaru dubu hamsin wa kana arshihu alalma ga ya rubuta duka kenan hatta halitta aljanna ya rubuta shiga annabi adam fitowar shi duk an riga an rubuta isa malam ya faɗa ya ce bima sabaka fi sabiqin ilmi na abin da ya riga ya gabata na ilminsa subhanahu wa ta'ala wa khalaqan nara kuma Allah madaukakin sarki ya halicci wuta khalaqa ya halicce ta kenan ba wai nan gaba ne za a halicci wutar ba a'a ita wuta an riga an halicce ta ya Allah ka tsare mu dalilai da yawa suna tabbatar da an halicci wuta kamar da dalilai da yawa suka tabbatar da an halicci aljanna annabi sallallahu ya ce ya shiga ba shikenan ba kuma daga aljanna aka fito da annabi adam a ga dalilan da malam ya na aljannan nan ba wai nan gaba za a yi ta ba a'a an riga ma an yi ta hakan nan wuta Allah ta'ala ya tsare mu da ita Allah ya tsare mu Allah ta'ala yana cewa fattaqun naral lati uiddat lil kafirin uiddat an riga an yi tattalinta a ga nuna akwai ta kenan fa addaha dara khuludin sai Allah ta'ala ya tattale ta ta zama gida ne na dindindin liman kafara bi ga duk wanda ya kafirce masa shi Allah subhanahu wataala din kenan abubuwan da ke sawa mutum ya dawwama a wuta shine kafirci shi sama ya ce liman kafara bi ga duk wanda ya kafirce ma Allah wa alhada fi ayati ya karkatar da ayoyinsa in an ce al-ilhadu shine almai karkatarwa shine ya karkatar da su lafzan aw ma'anan lafzan aw ma'ana an ce lafzan shine ya karanta ya karkatar da ayoyi ya canza ma ayoyin zubi wanda yake Allah ta'ala ya tsara alqur'ani daga wannan babu inda ake Allah ta'ala bai baima wani damar ya canza ma qur'ani zubi ba ko wasali ko dugo ko wasu abubuwa babu amma littafan da sai gabata a taura da injila malaman su duk sun yi wannan ta'asar haka Allah ta'ala ya faɗa yace afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum kalam Allah thumma yuharrifunahu duk wanda yake nuna maka sun cancanza amma alkur'ani ba a canza shi lafzan isa ilahad almail karkatar da ayoyi a lafazin ayoyin ko kuma a ma'anarsu wani tun da karkatar da lafazin ba zai iya yi ba sai ya karkatar da su wurin fassara da aka ja ayar wurin fassara sai ya kara ya tsofan wata wani harfi ɗaya ya tsofan wata kalma ɗaya sai ke tsammanin tana ciki a ba ta ciki wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litasabu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamun saboda yalwuna alsinatahum suna karkatar da harsunansu an ja ayar an ja hadisin wurin fassar sai tsobala wata kalma daya sai ga gaba ɗaya ta rikice kai sai ke tsammanin da cikin tafsiri ne alhali kuma baya cikin tafsiri saboda ka ilhadi ba shi da kyau shi sa wani cewa alhada fi ayati ya ilhadi ya karkatar da ayoyin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina Lallai dukkanin waɗanda suke karkatar da ayoyinmu suke canza musu ma'anoni suke canza musu lafazi la yakhfuna alaina ba sa taba koye mana afa man yulqa fi nari khairun amman yati aminan yawm al-qiyama wa kutubihi da littafansa suke canza ma littafansa su ƙara wani harafi su canza wani harafi wa rusulihi da saƙonnin manzanninsa raka mutum sai ya kiyaye ilhadi ba shi da kyau ilhadi a ayoyi ilhadi a littafai ilhadi a maganganun manzanni duk ba shi da ke waɗannan al'amura yana jazawa mutum dawwama a cikin wutar jahannama walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul yulhiduna fi asma'i suke karkatar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ilhad a sunayen Allah ta'ala yana da hatsari ilhad a ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yana da hatsari raka sai mutum ya kiyaye da Allah ta'ala ya ce istawa alal arshi Mai amfani mutum ya zo ci istaula ilhadi ne ko ba ilhadi ba ne ya kara harafi wani harafi ya kara lamu istawa sai ce istaula ya ƙara lamu yahuda da aka ce da su wa ƙulu hitta sai suka ce himpa suka ƙara mu'min sai zama yana da kaso na aƙidar yahudanci kenan shi yasa ɗaya daga cikin magabata irin su ibn qayyim yake cewa nunul yahudi wa lamu jahamiyyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan nunul yahud nunun din yahudawa da aka ce su ce hitta suka ce hinta wa lamu jahamiyyin da lam na jaham ibn safwan da aka ce istawa sai ce istaula da wannan nunin da wannan lamun din fi wahyi rabbil arshi a wahayin ubangiji a qur'ani za'idatani qami ba sa cikin wahayin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tsare mu baki da wa kuma Allah ta'ala ya sanya su mahjubina a bayaban katangewa ne a ru'yati ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba waɗannan ba za su ga Allah ba saboda me saboda sun kafirce mu Allah saboda me saboda sun karkatar da ma'anoni lafuza da ma'anonin alqur'ani da ma'anonin littafai da ma'anonin da saƙonnin manzanni sun karkatar da su sun karar da su wata fa ake fira da ita wasu ne masu gwagwarmayar haƙƙin mata tana tana gumi tana cewa to ai ko a musulunci ma ko a musulunci ma na na bilkisu to na na bilkisu ma mami eh? ko a musulunci ma na na bilkisu ta yi mulki haka take so ta ce ko kuwa a musulunci na a musulunci na bilkisu ta yi ko kuma a maguzanci a maguzanci ne fa hama ma kanat abudu min dunillah ina kanat min qawmin kafirin wajadtuha wa qauma yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu Ar arna ne kuma guza wani tundu wai ta ana ganin irin su ne malamai ai ustaz ya ci dan jarida yana fira da tana cika ai ko a musulunci ma na nabirke su abadan ilhad ne Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare qala rahimahullah wa anna Allah tabaaraka wa ta'ala yaji'u yawm al-qiyamati wal malaku saffan saffa li ardi al-umami wa hisabihim wa uqubatiha wa thawabiha duk waɗannan kowanne ɗaya da muke ambata yana ƙarƙashin imani da ran tashi alkiyama rashin yadda da wannan yana jaza mutum rashin imani da ran tashi alkiyama dinnan ku da duk abubuwan da za su zo ne bayan tashi alkiyama wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma lalle Allah mai girma da ɗaukaka tabaraka wanda ya girmama wa ta'ala ya ɗaukaka ya ji zai zo yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu ko a lokacin mala'iku sun yi sahu sahu zai zo ne li ardul umami domin a bujuro da al'umma gaba ɗayansu wa hisabiha ay ma kowace al'umma hisabi wa uqubatiha a ba a mata uqubar da ya cancanci ay mata wasu wabiha a ba ta ladan da ya cancanta a bata mala ce wa anna Allah tabaraka ko ta'ala kuma lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya ji yawmul qiyama zai zo ranar tashi alƙiyama. ina son mu gane shi fa tauhidi in dai asalin tauhidi ne da Allah ta'ala ya aiko annabawa da manzanni ko da ba a ja maka ayar ba kai ka san ina uniform yanzu da ya faɗi na ya'ila wace aya ka tuno waje a rubuka wal malaku sufan suffa waje a rubuka kuma ubangijinka zai so zai zo wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sahu sahu watar mala'ika ta hafina min haulil arshi za a ga mala'iku sun yi sahu sahu a gefen al'arshi ji za a gan su zai zo le li'ardul umam domin a bujuro da al'ummu yau yawma idin tu'raduna la takhafa min khafiya la takhafa min kuma khafiya haga dun za a bujuro da ku yasa yace li'ardul umam hatta wannan ardu din sai da malam ya fuskanci ya zo a qur'ani sannan ya amfani da shi wa hisabiha domin a yi wannan al'ummar hisabi wa uqubatiha a yi mata uquba da ya cancanta a yi mata wa thawabiha a ta ladanta Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi zuwa zai zo ya ce wa ja'a rabbuka ka zai zo shi kenan sai ka yadda ubangiji zai zo ka kammala ka huta amma ka ce wa ja'a rabbuka ai wa ja'a mala'ikatu rabbika a billah mala'ikun ubangijin ka za su zo ko wa ja'a rabbuka ai wa ja'a amru rabbika hadha duk ilhad kullu hadha ilhad ilhadi ne saboda me saboda Allah ta'ala ya bambance kowanne yace hal yanzuruna إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله تعالى yake cewa hal yanzuruna ba abin da suke sauraro illa an ta'tiyahum malaika shine malaiku su zo musu yanzu akwai zuwa na me malaiku aw ya'tiya rabbuka ko ubangijinka ya zo akwai zuwa na ubangiji aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka ya zo ya ya'ti ba'du ayati rabbik ranar da wani sashi na ayoyin ubangijinka zai zo wannan ranar la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu babu ran da za ta yi imani a rannan imanin amfane ta in bata kasance ta yi imani ba tunda da in ba ta imani ba sai a ranar za ta imani to imanin ba zai amfani da ita ba au da fi imani a khaira ko kuma ba ta taba tsina na wani abu na alheri ba tunda ta imani sai a ranar da zarbar balin bala'i sannan za ta imani haka na Allah ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'ul umur kaga hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah ba abin da suke sauraro sai ubangiji subhanahu wata'ala ya zo fi zulalin min ghamam a cikin inuwa akan inuwa ta giragizai wal wal mala'ika hakan nan da mala'iku kenan akwai zuwa na Allah subhanahu wataala akwai zuwa na mala'iku haka suratul baqara nan ta tabbatar ayar baqara haka na ayar al imrana a abin al-an'am ta tabbatar to hakan nan kuma ayar da ke cikin suratul nahl Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika hal yanzuruna illa an tatihum al mala'ikatu aw ya'ti amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim kadhalika fa'ala alladhina min qablihim Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ta'tihum al mala'ika ba abin da suke sauraro sai mala'iku su zo musu aw ya'ti amru rabbik ko al'amarin ubangijinka yazo kenan akwai zuwa na mala'iku akwai zuwa na al'amarin ubangijinka sai muka tara ayoyin da ayat suratul fajari. وجاء ربك والملك صفا صفا دعاء سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة دعاء تشكين سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هكذا دعاء تشكين سورة النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم زيننا منا مكتارا سودك za mu fahimci cewa akwai zuwa na ubangiji akwai zuwa na mala'iku akwai zuwa na al'amarin uban shikenan ka huta duk ayoyin sun fayyace maka kowane amma waje a rabuka ai waje a wai sa ka wannan zai zo li ardul umam domin a bujiro da al'ummu wa hisabi hisabiha ai kowace hisabi idan aka ce hisabi malam ya bude bayani mai zaman kan shi akan abin da ya shafi hisabi wa da kuma uquba wa fawabiha da bada lada a ba da lada ko wanda za a ba da lada sannan kuma wanda za a yi azabtar da shi azabtar da shi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su rabauta duniya da lahira da izinin Allah ta'ala za mu dakata a nan saboda lokaci ya gabato sai mu ce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mai wani tambayar yake cewa dangane da mala'iku fa malamai suka yi magana kan iblis wai shi ma mala'ika ne kuna ji da kyau ko saboda haka saboda ana cewa illa iblis mala'iku ta kullum ajma'un illa iblis sai dai iblis so shi yana cikin su ko bai cikin su dan ana magana istisna ne mun qati ko Abin abinda zai nuna maka iblis kai tsaye baya cikin mala'iku ne wa fi kullan mala'iku ta sujudu li adam sujudu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi illa iblis sai dai iblis bai yi ba kana min al jin shi ya kasance cikin aljanu ne halitta sa halitta ce ta aljanu cikin aljanu yake fa fasaqa an amri rabbi tattakhifuna wa dhurriyatu awliya kaga wannan ayat ta nuna maka kai tsaye iblis ba yana cikin mala'iku ba ne shi ne shaidan shi ne iblis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik